wa ba da barakatu muna godiya ga Allah ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na juma'a daren asabar ɗaya ga watan dilkada hijira annabi muhammad shekara sallallahu alaihi wa sallam da 1442 kuma sha ɗaya ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah ta'ala mai kowa mai kuma komi ya dawo da mu za mu ci gaba da karatu shi wannan littafi hadis salafin salih fi tarbiyatul abna na babban malami muhammad ibn ramzan al-tami al-hajiri Allah ta'ala ya masa rahama littafi da ke bayani akan karantarwar ko shiryar magabata dangane da abin da ya shafi tarbiyyar 'ya'ya a karatunmu da ya gabata mun kwana a shafi na talatin daidai inda malam ya ƙare bayani dangane da abin da ya shafi at-tarbiyatu bit ta'sis haka ne ko ta fatan abin da muka faɗa na daidai Allah ta'ala ya ba lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah Ya bamu ikon aiki da abin da muke faɗa da abin da ake faɗi mana a matsala na gaba ya ce ahamiyatu tarfiya fi tarbiyya wato mahimmancin walwala da nishadi da kuma wadata da jin daɗi a wajen tarbiyya mala ya ce kazalika mimma kanu ya atanuna bihi hakanan ya kasance cikin abin da su sahabban annabi muhammad sallallahu da salama gabata suka kasance suna kula da shi wajen abin da ya shafi tarbiyyan 'ya'ya akwai mas'alatin tarfiya wato matsalar samar da walwala da nishaɗi da jin daɗi a gidan ga su yara musamman da sauran mutan gida ya ce wal maksudu bihi abinda ake nufi da a tarfiya a nan wato a tarfiyatul mubah shine walwala da jin daɗi na halal allazi laysa fihi muharramun wanda a cikin shi babu wani abu wanda yake haramtacce والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة ما لن يتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانده يكشيني wato ya auri na Aisha Allah ta'ala shi kara mata yadda a lokacin da ya aure ta tana karama kwarai domin kun ya tabbata a cikin hadisi shekara shida aka ɗaura mashi aure da ita shekara tara bayan shekara uku kenan ya tare da ita saboda haka lokacin da ya aure shi tana karama fakana mimma adina laha fi umuri fi umurin marasatha sai zan cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya bata dama yayi mata izini ta ci gaba wato duk al'amuran da ya san ta saba da shi irin ayyuka na ƙurciya wanda yake halal ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mata izini wa lam yunkir alaiha annabi bai mata inkari ba in yazo ya ga tana yi la'ibaha bil ihni daga cikin ire-iren waɗannan abubuwan da ta sani ta saba yi tana yar karama tun a gidan iyayenta akwai wasa da yar bebi al'ihin ko irin waɗannan abubuwa da yara sukan yi amfani da shi kamar yadda duk wanda ke da yara ya sani kuma ba ka da su kana kallo ka wata yar bebi ne idan an siya sai ta ranka goya ta ko ta samu majanyi ta samu abin nan tana rungume ta tana yi shiru yana wata ma ta samu kwallon masa abin nan masara irin wato dafaffen nan ko ba ga bane ba haka ga tana masa tsifa tana masa kitso tana cewa yata haka ne ko a ranka yin gaddo a tsakar gida ka san gaddo malawal sun <laughs> gane ko da yaran irin waɗannan ayyuka dai wanda yake kowa ya sani zahirin ayyuka ne na yara duk da nana aisha ta zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam bata daina ba kuma annabi bai hana ta ba mene dalili saboda abu ne wanda yake na ƙuriciya yana haifar yana samar da nishadi a zuciyar yaro fana aisha ta radiyallahu anha qalat daga nana aisha Allah ta'ala shi kara mata yadda ta ce kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ghazwati tabuka أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشف ناهية الستر أم بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي ورأى بينهن فرسا له جناهان من لقاء فقال ما هذا الذي أرى وسطهن قالت فرس قال وما هذا الذي عليه قال الجناهان قال فرس له جناهان قال أما سمعت أن لسليمان خيلا له لها أدنها قالت فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه to gama a wannan waƙi'ar na Aisha da kanta take ba da labari irin zamayen da zamantakewanta ya kasance da mai gidanta ta ce kadiba rasulullah sallallahu alaihi min gazwati tabuka wata rana manzala ya dawo daga yakin tabuka aw khaybara shaka daga mai ruwaya wato ko dai ya dawo daga yakin tabuka ko ya dawo daga khaybara wanda ya zo wa fi sahwatiha sitrun a ƙofar ɗakin na na aisha allah ta shi ƙara mata yadda akwai wani labule fahabbat rihun sai iska ya kada hakan nan fakashafat nahiyata sitir an banatin li aisha lu'a wannan iska da aka yi ko wannan iska da ya kada sai ya dan yayi wani bangare na ɗakin na na aisha ko da yayi sai annabi sai hangi ga wasu kamar ka ce yar bebe hakan nan faƙala sai manzala ce ma haza ya aisha ya ga kayan wasa ne haka nan na yara wato irin kamar yadda yara sukan ɗan danki ɗin a danka kaza a danka kaza sai ce menene kuma wannan aisha qalat banati tace yayana ne wara'a baina wara'a bainahunna farasan a tsakaninsu sai an ga ga alaman ga wani kamar doki nan amma abin mamaki lahu janahan dokin da aka kera shi ko aka sassaka shi ko aka tsara shi sai za a yana da fukafukai guda biyu dama da hagu merika an yi wannan daga 'yan tsummo kara ko kuma 'yan fatu Fakada sai manzala ce ma hazal zai ara wasa tsahunna kin ce 'ya'yanki to wannan da na gani a tsakiya fa shi kuma menene mai fiffiken nan khalal farasun ta ce doki ne ya ce ma hazan da zai alai to doki to me haka na gani a gefen shi guda biyu kanar janahan ta ce fakafakai ne yake da shi ala farusan lahu janahan ya ce doki da fiffike ta ce amma same ta an da suleimana khailan lahu laha ajin kai ba ga san cewa annabi suleiman yana da doki mai fuka-fukai ba <laughs> kai ka san zahirin ƙurciya ya kare a anan ba ba haka bane ba kai baka san baka taba jin labari annabi ne ba ake gaya ma wannan magana kun gane qalat ta ce fa dhahika manzo Allah ko yayi dariya hatta ra'aytu nawajidahu wa sai da na gama ta wannan shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menene alakar wannan babin da wannan kissar abinda babin yake nuna mana wato malam dama yana magana akan samar da nishaɗi da walwala a gida yana daga cikin asalib da ake amfani da shi wajen tarbiyya sannan kuma yana nuna mana ashe duk lokacin da ka auro mace to ɗan damammaki na nishaɗi da ta saba a gidansu matukar bai saba ma shari'a ba tana da hakkin ka barta ta ci gaba shi yasa ko da wata al'ada ce suke da su suke da shi a danginsu ko a anguwansu ko a garinsu matuƙar wannan al'adan bai kauce musulunci ba tana da hakkin ka bata ta ci gaba da yi ai za ka ga wani lokaci akan samu a cikinmu mutum bahaushe zar ko cike da bai sai je auro bayar biya ko ko ya auro wata tan daban dai wacce ba kabilarsa ba yarbawa suna da al'adu irin nasu ko suna da ayyako irin nasu kamar yadda kai ma bahaushe kana da irin naka to akwai nau'i na zalunci kuma idan ka zo da ita ka ce al'adan bahaushe za ta yi zar ba ita ba bahaushe ba ce ko ba ga wani ba tunda dai har ka auro ta ta to tana da hakkin al'adunsu da sauran abubuwan da suka saba a garinsu ko a gidansu matuƙar wannan abin bai kauce ma shari'a ba tana da hakkin ka bata ta cigaba da yi ina ba da gani amma idan ya saba ma shari'a to wannan kuma shari'a ya so ya yi sufasidin komi mun gane sannan kuma a wannan kisan yana daɗa karantar da mu har ila yau duk matakin da kake da shi a rayuwa na shekaru da kuma menene da matsayi to idan fa ka auro wadda ba ta kai wannan matakin ba to tana da hakkin ka sauko daga wannan matsayin ka dawo daidai da ita ta ba da mun gane saboda haka ka tsawo ɗan shekara saba'in ka je ka auro 'yan sha takwas ko <laughs> ka auro 'yan sha takwas ashirin sha shida to kai ma tana buƙatar ka watsar da shekara hamsin ɗin nan <laughs> ku gane ka aje shi a gefe ka ɗauko sha takwas ɗin kai ma a famata na'am me zai hana 'yan me yasa aka yi in ka san ba za ka iya ba ai ka yi mun gane ko Allah ya mana gudunmu lokacin da annabi ya aure Aisha shekaran shi nawa na kwanda ya ga ita an aure ta shekararsa shida haka ne kuma lokacin da ya tare da ita bai tare da ita ba sai a madina haka ne lokacin da annabi isa garin madina yana ɗan shekara kusan hamsin ne da uku ita kuma shekara ta tara kun gane ku saboda haka shi ma sai cire arba'in da kun gane ku ya bi mata yadda take so don me rayuwan ya daɗi na fata mun gani, ba za ka auro yarinya ka zo kana murza mata kashin baki kana shan mata murba ba ga ake ba ina fata mun gani. Allah taimake mu to kaga mata kenan to haka ita ma yarinya ko yara a gida wato wasa da kake gani abincin yaro ne har yakan ki cin abinci ya shagarta ya manta ma bai ci abinci ba saboda me saboda wasa saboda haka yana da hakkin a bashi dama ya wasan shi wannan yasa idan akwai wadata ma to kai kokarin samar mashi kayan wasan da filin wasan a cikin gidanka shi yasa nake faɗa talauci bai yi bane kawai to gidajen da ake gina su da haya ala sara yanzu babu zaure sai dai sare shanya in yi yawa sai an fito kofar gida kaga yana magana filin wasa ko ballantana a ce ka ware wani suto ko wani daki wanda in sun gama wasan musamman yanzu irin lokacin damana da iska ko sai in yaukacin yamma ya yi su kwashe su a adana musu a nan kafin gobe ko gane ko in ba wani wani haka nan za ka yi ɗan kwezin a ɗan samu wani foshin a ɗan ɗakin ko sai a ɗan adana wato hikimar haka har in baka ba su dama sun wataya a gidan ba tunda mun ce shi wasan nan abincin yaro ne to zai nemi inda zai je wataya idan baka samun ma yaro abin da zai nishaɗi ya ji daɗi ba gwargwadon wadatarka to zai nemi inda zai zai wata ya nan haka ne Allah taimake mu saboda haka a nan malam ya ce wa aidan hakan nan kuma kanan ya ne nana aisha tana da wasu 'yan ƙawaye sukan zo a ma'aha suna wasa tare da nana aisha har lokaci idan sun ji sallama annabi zai shigo sai su goya annabi ya ranka biyan ku fito ku fito ku ci gaba da wasan ku walidhalika yaqulu ibrahim an-nakhai saboda haka ne ibrahim an-nakhai yake cewa Allah ta'ala shi kara Allah ta'ala ya masa rahama yace kanu yurakhisuna fil al'abi wato su magabata suna yin rangwame akan wasannin yara illa fil kilab amma abubuwan da yake kaman za a ce an yi kare na kara ko Wani tsamma ko ire-iren waɗannan abubuwan da suke haramtattu ne a shari'a to sabon annabi ba sa sakaci wannan sai su hana yara ونبه على ذلك الشيخ محمد ابن صالح الأثيمين رحمه الله تعالى وتببما لمي الشيخ محمد صالح الأثيمين الله يمسى رحمه يا فدكر أكان هكا فقال سيتي wato li'anna hadhal janib wannan ɓangare na haifar da nishaɗi da jin daɗi da walwala a gida kano min ma na fihi na fihi ai janibar sigar wato yana daga cikin abin da ake sakaci da shi ɓangaren abin da ya shafi yara li'annahum jibilu ala hubbillah domin yaro an ɗabi'antar da yara akan son wasanni wadda ka dan ranka ba su dama su dan yi wasan su sai dai kiyaye lokacin sallah ne su kiyaye lokacin makaranta ko ba ga wani eh, duk inda aka kai da wasa ana cewa Allahu akbar su samu tarbiyyan to an kira sallah duk inda aka kai da wasa lokacin makaranta yayi to su samu tarbiyyan yanzu lokacin makaranta yayi ina fata mun fahimci wannan Allah ta'ala ya taimake mu shi malam ya ce wafil haƙiƙa kaga a zahirin gaskiya as-sagir kaga yaro ƙarami labudda an yushgal ba makawa a shagaltar da shi da wani abin yi a shagaltar da shi da abin da zai amfane shi fa idza lam yushgal bi nafin har idan ba a shagaltar da shi da abin da zai amfane shi ba to fa Yushgal bi fasidin za a shagaltar da shi da abin barna da wani abin da zai lalata shi har kai in baka taskace shi a gida ka nuna mashi wannan ba to a waje za a nuna mashi kullum nakan ba ku labarin abin da na gani a kan hanyar zuwa masallacin nan filin kukan nan lokacin ba a yi gidaje ba na sauri zan zo masallaci sallar magaraba na makara sai da tara an gama kwallo coach ya tara 'yan wasa yana musu ba yana ba su lecture sai ta da wani daga cikinsu cikin wa'yan wasan gashi sun rawun hakan nan sai ke kai ali sunan yaron ali ce idan baka dage kai wasan nan yanzu ba sai yaushe da ka Allah ya maka baiwa idan ka rike ƙwallo a kafa ba mai kwacewa yana mishi nasiha wa huwa ya izuhu <laughs> ba haka bane ba Eh. ana a daidai lokacin da ni ina ina kokarin zuwa masallaci ne amma su yanzu an suna filin kwallo to shine malam yake yaro in baka shigar da shi da abin da zai amfane shi ba kana kana sa mishi ido to a can waje akwai wani da shigar da shi da wani abin wal aswaqu muli'atun bil al'ab mala yace ga kasuwannin mu suna cike ne da kayayyakin wasanni minha cikin kayayyakin wasannin ma fihi iz'ajun akwai abubuwan da suke wato razanarwa akwai abubuwa wanda suke na banza akwai abubuwa masu tada hankali wa min ha da gaski ma ya safe domin har abana akwai ababadan wasannin da in yara suna ka samu aka sai musu suna amfani da shi zai amfane su min al'abi zaka na daga abubuwan wasanni wanda zai kara musu basira ya kuma kara musu wayo da nishadi wa gaira zalik da makamancin haka saboda ka walwaladu taqa shi fa yaro da kake gani kaman wani inji ne ko kuma wani mashin ne in lam yushtagal fihi bima fihi salah har in ba a shagaltar da shi da abin da yake akwai amfani ba fa fasayushtagal bima fihi fasad za a shagaltar da shi da abin da yake akwai barna wa haka za haka dai al'amarin yake mala yace fa mas'alatul la'ib kaga mas'alar wasannin yara wa mas'alatul tarfiya da mas'alar samar da walwala da jin daɗin yara a gida la yuhjaru anil abna'i fiha ba za a iya hana yara ba ba za a sha makance yara a can hana su ba saboda haka idza lam idza lam tusta'mal ala muharram fi shar'i ko min haythu aslihi har idan wato ba ai amfani idza lam tastamil ala muharram fi shar'i min haythu aslihi bala yace fa mas'alatu al-la'ibi wa mas'alatu tarfiya matsalar wasannin yara da matsalar samar da walwala ga yara la yuhjaru alal abna'i fiya ba kamata a ce an shagaltar da yara ko an hana yara shi idan lam tastamil ala muharram matakar abin wasan nan bai kunshi haram ba fi shar'i wajen shari'a min haisu aslihi in tun asalin abin shari'a bai hana ba babu wani banna a ciki to a basu si su dan wata ya lokacin su ne kai ma ka ci naka zamanin a takaice wannan shine karken wannan fakara din da fatan abin da muka faɗa na daidai a ciki Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana a tarbiyyaci bil qudwa babi na gaba shine cikin nau'ikan tarbiyya akwai a tarbiyyaci bil qudwa wato a ranka ba yara tarbiyya da abin koyi daga karan kanka kai wa kadhalika bima ta'allaq bi janibi tarbiya mala yace haka nan daga cikin abin da ke da alaka da bangaren tarbiya wa huwa ahammu shay yafi komai muhimmanci shine alqudwa kazan kyakkyawan abun koyi fal qudwa tu'tabaru bin nisbati lil murabbi al amil al asasi al awwal wato mala yace shi koyin nan wato ana sanya shi a matakin farko akan sanya shi wato lil ko lilmutarabbi ga wanda yake ƙoƙarin tarbiyya ana sanya shi a matsayin foundation na farko li'annahu ya ta'assar bi ghairi so da shi kullun shi yaro wanda kake tarbiyyan shi ko yaro mai tasowa kullun yakan tasirantu ne da waninsa wannabi sallallahu sai sama huwa al-qudwatu salihah manzala shine abin koyi mai kyau qala jalla wa ala Allah mai gima daukaka yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal wa dhakara Allah kathira Allah ta'ala yace da hakika kyakkyawan abin koyi ya kasance gare ku daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ga wanda yake fatan gamuwa da Allah ranar lahira salin alan da kuma wanda ya ambaci Allah da yawan gaske malai ce walau ta'ammalna halar sahaba mala ce da za mu lura da ɗabi'a da halayen sahabbai Allah ta shi kara musu yadda lawajadna inhum lawajadna indahum tafsir ad-daqiq fi hadin nabi sallallahu sama wasallam fi af'ali wato da mun samu tafsili dikin dikin wajen karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ayyukan shi a tare da su wa fi aqwalihi da kuma zantuttukan annabi wa fi ibadatihi da bautar annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi maghazihi hatta ya kokan shi wa fi sairihi cikin sira da kuma rayuwar manzala sama gaba daya kulli sha'anihi sallallahu haka nan cikin sha'anin manzo Allah gaba daya hadha wannan kula da sahabbai suke badawa ya yadillu dilalatin wadiha ala al-inati sharid wato yana nuni ƙarara. akan tsananin kulawan manzan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biktifai atharan nabi sallallahu alaihi wasallam akan bibiyan gurabu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa alqudwatu salihah annabi shine kyakkyawan abun koyi wal uswatul hasana shine abin koyi mai kyau wal masal al a'la ko mazala shine abin misali wanda yake madaukaki wa banaka yaraka danka dai kullun yana kallon ka wa yara ma fika yana kallon abin da ke tare da kai fal hasanu inda huma fa'alta mai kyau fa a wajen shi shine abin da baba yayi wal qabihu inda huma tarakta mara kyau shine a wajen shi shine abin da ka bari malam yace wa hakaza imamul masjidi haka nan shi ma fa liman a masallaci mai kyau a wajen mamu abin da liman yayi mara kyau a masallaci abin da leman ya ƙi ko ya hana wannan gaban yana da mahimmanci shi ma a nan ba zan taɓa manta wani abu ba wata rana mun ƙi da sallah a masallaci can masallacin wani mutum tun daga sahun gaba an gama sallah daga sallamewa ko dai wasu na filfilu ko kuma dai suna ciko sallah ya zo kawai zai wuce abin shi duk an kara mashi hudu ya bige hannun ya fita abin shi wani sai ya bi shi alajiga baka zalata shi ne ya bi shi haba ba Allah ba gana sallah bane ya ce to ko liman ɗazu haka yi wai ashe ni ma na ratsa sallah ban sani ba shi kuma yana kula saboda haka da liman ya ratsa masa ya ratsa sallah zu yana ganin ba matsala a cikin wannan shi ma zai ratsa A baka kai kalle ne sai liman over to you malam yace wal mudarris haka nan malami a makaranta shi ma abin koyi ku rinka lura da kananan yaran nan 'yan nazari 'yan firamare hatta sa hulan malaminsu ko ba gwanin da tafiyansu da tafiyan malaminsu da maganan malaminsu da ishara da hannun malaminsu ko ba gwanin in ɗan ƙwambo ne malamin irin su wannan shi ma haka za ga suna malam ya ce li'annal masjida domin masallaci kama yuqalu fil ibarat til asariya kamar yadda ake fada a yaren zamani masallaci mahadanin min mahadanin min mahadanin tarbiyya shi ma fa fage ne ko wurin raino ne ko wani fage ne cikin fagagen tarbiyya wa kadhalika madrasa aidan haka nan shi ma masallaci makaranta mahdanan min mahadana tarbiya shi ma wajen tarbiya ne kazalika share kai haka nan ma titi yutabaru mahdanan min mahadana tarbiya shi ma titi da kake gani shi ma wajen tarbiya ne sawa'un daidai ne ijabiyan aw salbiyan tarbiyan nan mai kyau ne ko ko mara kyau ne wal ilam kazalik hakan nan kayayyakin sadarwar nan abe ba dan kalle kallen nan su ma dukkaninsu wajihun fi tarbiyya abin fuskantarwa ne su ma sukan sanya mutum akan hanya fal ibnu haki hadal kuduwa shi ɗa yana koyi yana kwaikwayon wannan abin koyin nashi sawa'un kana ab daidai ne baban shi ne aw sawa'un kana al ko kuma malaminsa ne aw sawa'un kana imam masjid ko kuma limamin masallaci ne aw sawa'un kana talibul ilm haka nan ko dalibin ilimi ne haka nan yake kokarin koyi da malamin koyi da malaminsa sannan wani abin mamaki da zaka gani tasirin wani lokaci in ma kana koyin ko da kai ne baka sanin kana yi ko ba gone ba wal auladu tura hadhihi al af'al yara suna kallon irin waɗannan aika. wa tara hadhihi al aqwal suna kallon irin waɗannan zantuttukan wa hiya taftabis wa tuhaki wa tujari ko aiki ne wanda yara suna koya suna kwaikwayo suna gudanar da shi wa tutabbik suna kokarin dabbaka shi ban rubba ma har ma zaka ji an ce law kana fi hadha mulahazatu lama fa'alahu abi eh eh wannan abin da ba kyau ba babanmu bai yi ba ko muna ji ina jin maganan limamin lokaci yana bada labari wata yana ya ga wasu yara suna wasa da filtan taba filta na taba suka ɗauka wannan ya ɗauki ɗaya wannan ya ɗauki ɗaya sai wannan yana sa a bakin shi yana haka sai yana ce ma ɗayan kayan kunna maka ya kawo nashi kun sai irin da suka ɗan nan nan liman ya bi kai yan kesan kwa ku bari suka karta da gudu suka ce baban mu yana yi ne sun guda lokaci amma suna dan jirga gaba sai da suka bashi amsa su ga su yana yi Allah ya kyauta shi yasa 'yan an girma an san an girma kawai shine gaskiyar magana ko da kana wasu 'yan ayyuku wanda bai dace ba to kana yin aure kana fara haihuwa ka ɗan rage ka bari Allah shi ya da mu malam ya ce awalan ba ako awali ma fa'ala ko aw lima fa'alahu al-ustaz ko kuma yace ai da lama fa'alahu al-ustaz da kaza ba kyau da malam bai yi ba aw lama fa'alahu al-imam ko da kaza ba kyau da liman bai yi ba aw lama fa'alahu fulan ko da kaza ba kyau da wani bai yi ba saboda ka al-ma'rufu bis-silah suna yasa ambaci wanda an san shi mutumin kirki ne allazi yagsha manazilina ko wanda suke mamaye gidajenmu waɗannan manyan mutanen waɗannan limaman waɗannan jagororin yara sai su kafa hujja da kaza ba kyau da ba kyau da wani bai ba da wani bai ba mala ya ce aidan hakan nan kuma cikin mutanen da ake koyi da su akwai kabiru sin da tejo mai shekaru yu'tabaru qudwatun shi ma ana ɗaukan shi a matsayin abun koyi li abna'il hara ga 'ya'yan anguwa 'ya'yan gari wal mahilla da 'ya'yan anguwanni lidhalika hadha janib janibun khatirun jiddan malai ce saboda haka wannan bangaren bangare ne mai hadari idza lam yuraqabul insana aqwalahu wa af'alahu amaman nasha' idan babba yana sakin jiki ya buɗe baki duk abin da ya fito bakin shi ya faɗa kowane irin aiki ya so ya aikata a gaban yara masu tasowa malam ya ce wannan yana da haɗari li'anna hazal jil jid laysa lahu talaqqun illa hadha tariq domin waɗannan yaran ba su da hanyar da suke kwaikwayo sai fa a wajen manyan nan wa huwa ala alal fitara shi yaro yana ɗan ƙarami yana kan tsarin da Allah ta'ala ɗabi'antar da shi ne kama kala sallallahu alaihi wasallam kaman yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min mauludun ma min mauludin illa yuladu alal fitra manzo Allah ce babu wani abin haihuwa face an haife shi ne akan tafarki mai kyau fa abawahu iyayen shi hawidanihi suke yahudantar da shi su sa ya zamba yahudi aw nihi ko su mai da shi ba nasari aw nihi ko kuma su mai da shi ba yahu ko su mai da shi ba majushi saboda haka ake son manya su zan ka suna da kama kai duk abin da manya suke yaran nan suna kallo in ba a yi sa'a ba wata na sai ga suna kwatanta ina ba ku rayayyen misali rannan a nan masallaci mun gama sallan magaraba na jiyo sai na ga wani yaro ɗan ƙarami ya ɗauko daga can fa baya ya tashi kawai ya zo ya ɗauko kwaɗo zai samu wuri a gaba kawai sai ya aji ya yi mene ya kama wuri saboda ya gawa ne ya ga manya na yi saboda haka ya ɗauka sunna ne shi za ga manyan mu Allah ya ƙara ma rayuwarsa albarka sai ƙara dagewa suke wajen runguman karatun alkur'ani da bin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da rage abubuwa eh, ba ku ga ko 'yan wasannin nan da 'yan barkwancin nan da an rage su ba saboda sun san yara suna kallo ko ba ka bane Allah ya taimake mu fawada ka fama kala duk abinda babba ya faɗa yusallima nihi yara sai kaga sun sallama li'anna alfitrata hiya islam ko wato fitira ɗinnan da ake magana akai shine fa musulunci ولكن هذه الفطرة بحاجة إلى مادة تربية وتقوية سيدي ونن فطرا دا الله تعالى أبي أن تدكي يدبي أن تد متن أكي كويارو أكي ينا دبكاتا وانا أبو كوان يني دزا أرينيشي كما أميكا دشي وهي العلم النافع كو شيد علمي مي أنفاني والأمل الصالح دا أيكي نقري فلا اقتباس له كو lihaza illa an tariqin mutalakka anhu ba inda yaro zai samu wannan sai ta hanyar inda zai koya ko wajen wanda zai koya wa huwa al-ab shine uba aw al-um ko uwa aw al-muallim ko malami aw man yu'tabar qudwa ko kuma wanda ake ɗaukan shi abin koyi a anguwa bal mala yace ba ba haka ba hattar al akbar har babban wa za ka ga ƙarni na koyi da shi yu'tabar qudwa shi ma ana ɗaukan shi abin koyi lidhalika zakarna fi biyadayatil hadis yace saboda haka ne maka ambata a farkon labarinmu ko a farkon maganarmu shine al-inayati bil walad al-akbari awwal maulidin yace a ranka ba a fi ba da kula ga ɗan farko yaran nan da ke gaba gaba 'ya'yan nan manya da Allah ta'ala ya fara azarta ka da su to ka sanya masu ido idan suka miƙe za su taimake ka wajen tarbiyyar na baya wato idan aka yi rashin sa'a babban ɗa ya bauɗe wato ba ƙaramin jin jiki za ka yi ba a matsayinka na uba kafin ƙannin shi su miƙe ko ba gaba ne ba amma idan Allah ya taimake ka babban ya miƙe to sai ka ga sauran da sun biyo shi a miƙe Allah ta'ala ka shirya mana wa awwal maulidin laysa hunaka man yuzahimu kaga shi dan dan fari bai da wani wanda ke muzahama da shi babu wani wanda ke tare gogayya da shi shi kadai ne shi yasa sai kaga ko daɗi ya fi ci ya fi samun makaranta mai kyau ko ba haka bane fa ya fi samun baka mai kyau ya fi samun kayan sawa ya fi samun abin nan ba su da yawa ko ba haka bane ba amma ka lura suna yawan nan kana kai su makarantar abin nan sai ka ga a hankali kana san ce su wannan jiya din sun koma <laughs> saboda rayuwa Allah ya taimake mu malam ya ce bai da wani abin nan lidhalika yu'tana bihi saboda haka yasa ake kula da shi ma annal mulahazata anna awwala mauludin yanbagi an yu'tana bihi tare da kuma cewa dama dai abin lura shi dan farko ya kamata a kula da shi wa hadha bin nisbati liman nukhatibuhum fi mas'alati ta'sis wannan bisa munasabar wanda muke magana da su akan wato tarbiyya daga fari bi khilafi mas'alati tasih wannan ba ana maganar wato gyara bane dan mala ya kasa mana tarbiyya guda biyu gida biyu akwai foundation wanda za a gina yaro akai dan karami kenan akwai wanda shi kuma ya riga ya girma kaga shi ba ta asisi ne gyara za a ranka mishi ko allati sayati alhadith anha wanda bayani zai zo akan ta nan gaba insha Allah fa marhalatu ta'sis hadhihi mala yace matakin assasa tarbiyya wannan binisbati lil ladhi lam yatazawwaj ana magana ga wanda bai aure ba walam yati indahu bana bai ma fara haihuwa ba kenan idan ana magana a tarbiyyati bit ta'sis ku matasa da ku ake wanda baka yi auren ba ballantana a haihu bage an ya atani bil kabiri min abna'ihi shi kuma babba wanda ya fara haihuwa to ya kamata ya kula wato da babba cikin ya'yan shi ibn kalkabir babban ɗanka awwalu ma yuladu farkon wanda aka fara haifan maka labudda an ta'atani bihi ashaddal inaya ba makawa ka kula da shi kula mai kyau kula mai tsanani kun ga anan bahaushe sai zo da wata al'ada idan an dace da 'yan uwa masu saiti sai ka ga ya miƙe idan ba a dace ba sai ga shine babba kuma shine golansu ko ba gaba ne ba saboda abin da al'adan bahaushe shine dan farko musamman wajen uwayenmu mata shi ba a jan shi a jiki shi ba a mashi fada shi yasa sai ki ganshi ya taso dai gashi shi kawai gashi ne babba a gida amma in an tashi wani abin arziki sai dai a raba wajen kanin shi saboda la khaira bihi ruja, babu wani alkhairi da ake saboda an yi sakaci shi bai mori uba ba ta a zauna a yi taɗi da shi ta a zauna a ji biyu na shi ta a zauna a sanya shi a kan ko ba wani ba to har in kaga dan fari ya miƙe a da to an samu jajirtattun yan uwan uba su kuma don ko a da din abin da ke haifar da haka su kuma idan aka samu yan uwan uba masu halin ko yan kula amma idan an samu tsayayyu za ga sun ba wannan dan kula kamar ai za ka ga da ai ana abin nan kamar gyara min ne in gyara maka ko ba ga wane ba Dan da ka haifa sai ya zan sabo ma da zumunci a wancan lokaci ba ma zai rinka biyarin sunanka ba sunan kaninka zai rinka biyarin kowanka shi zai sa a yi mashi kaciya shi zai kai shi makaranta ko in magana aure ya taso shi zai je wajen shi ba kai ba in ya zo wajen kama ya rashin kunya sai an mishi taron sai an mishi taron dangi gaba ɗaya haka ne to kuma yanzu da aka zo kowa ya rike nashin sai abubuwa suka fi lalacewa sama da da ka rike abin yanzu don allah ya goma ya za ka yi da su kai kaɗai ka ce ba wanda zai sa maka hannu ta ina ɗaya ma in allah ta'ala ya ƙaddara maka sai buwaye ka sai ka nemi taimakon dangi gaba ɗaya Ba yanzu yaran yanzu musamman mata har ma a waƙan tumbai sai kaje suna fada lokacin da nake karama ta lokacin da nake yarinya ban da ke dan kowa ba ban zage dan kowa ba yau ganawa ya fito ban ce wani ya taba mani ba <laughs> na da eh to amma <laughs> su ga gage tun ba wadancan lokaci ake waza to na yanzu Allah ya kyauta saboda haka malam ya ce daga karke li'annahu sayakfika ashya'an kathira dan farko idan ya miƙe zai tsare maka abubuwa masu yawan gaske sawa'un kana zakaran aw unsa wannan dan namiji ne ko mace duk irin nau'in mutumin da Allah ta'ala ya baka mace ce ko namiji wato ka nemi taimakon Allah kai abin da ya dace Allah zai taimake ka yanzu hamna da ake cewa matar wato imrana da teburan allah ya bata namiji ya bata mace macen bata zan kamar ka ce da yaren zamani kallabi tsakanin rauna ba kai ita ta wace rawanin ma domin maryam tana cikin matan da annabi ya ba da labari kamula minan rijali kathir walam yakmul minan nisa illa arba annabi ce an samu maza masu yawan gaske wanda suka kai darajar kamala amma a mata a duniya su hudu ne daga cikinsu akwai maryam binti imran wannan din da uwarta lokacin da ta haife ta take cewa rabbi inni wada'tuha unsa ko wallahi ce Allah ka gani kuma mace na haifa Allah ya ce wallahu alam bi ma wada'at Allah ya ta sanin abin da ta haifa walaisa zakaru kal'unsa duk da ta yi burin ta haifi namiji bata samu ba Hakanan ta fawwala amma ce wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ba laifi bane dan kai burin Allah ya baka namiji ko kai burin Allah ya baka mace amma daga lokacin da hikimar ubangiji ya hukunta kaza ya baka shi shikenan ka sallama ka runguma amma mu za ka ji har ka sheji ake wa mata kata haifa mace kai da ba a haihuwar macen wa za ka aura abin tausayi matan har suna sallamawa wallahi akwai uwar da ta taba zuwa tana wai tana roƙona in ba mijin yatta haƙuri kai ka ce wani ga wani taimaki wani abu ne wai ta san yana san ɗa namiji ya haihu mace an sake haihuwa mace an je asibiti an abin nan ana cewa ai wannan namiji ne ya gama sayayya namiji tsaf sai aka haifa mace wanda zuciya mai kyau dan Allah na a bashi hakuri sai kai ma ya hakura ita kuma yanta take ji kar abin ya shafe ta ko baiwar Allah kai a rayuwa ba irin na yanzu ba sai ka gama wani lokaci ba da ya cewa komi amma ya matan san kula da iyayi shi yana fallewa ka gama biya mashi kudin makaranta ka aurar da shi ka ba sake jin labarin shi ba ba ka wani ba ba kunya ba tsoro ba ya ɗibo maka ruwa bai kai maka nika yana yin auren sai ya gai shi da 50 liters 25 da hannu da ba faje ba da zai je ɗibo ruwa ko ba haka ba ne ka gan shi da leda yanzu bai ko jin kunya ya riko leda yana rangaji da shi wai shi mai mata amma yana gaban uwan shi da uban shi a wannan lokacin ya fi karfin ya je kasuwa ce ba ne saboda duk irin nau'in ɗan da Allah ta'ala baka kawai ka runguma ka nemi taimakon Allah ka bashi abin da Allah ta'ala ce ka bashi na tarbiyya in Allah ya sanya mashi albarka baka san me zai zama nan gaba ba sawa'un namiji ne ko kuma ce malam yake cewa ka fil kibari wannan ɗan da ka yi tarbiyyan shi zai taimake ka bayan ka girma wasa ya tawallal akharin zai ɗauki nauyin na bayan shi yasa daga cikin abubuwa a ranka koya ma shi babba kula da ƙananun a ba shi fawa kuma ana saita shi shi ma fitauje zai taimaka maka wajen saita yaran ƙannan wa tarbiya zai taimaka maka wajen tarbiyyan ƙannan li'annahum yarawnahu qudwa saboda suna kallon shi a matsayin mai abun koyi kai kuma babba ka ranka halin girma kananka ba zai ji kanka ba ƙaninka ba zai ɗauke ka a babba ba kuna wawan nama da shi ko ba ne ba a sanya a sanya abin jiki ne babba kuma kai zaka kai za kai ne kuma kowa zai cire hannu ya baka kaga ya barka kaga babu girma ko ba ne ba a sai makanin ka wani abu ka kwashi ko a abinci abin nan ka cinye abincin ka cinye na kanni kaga baka sai girma ba ko ba ka bane ba a zan babba sai ka ji ana yaya da gaske kenan amma ana yaya ba yaya <laughs> a bai yi ba naktafi bi hada wallahu ta'ala ala ala samu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh